Assalamu alaikum warahmatullah mu da sake saduwa da ku darasinmu na yau shi ne yadda za ka kira kyauta a wayarka ta Android. Domin yin kira kyauta da farko ana da buƙatar ka mallaki wannan application mai suna all tools. Idan a YouTube kake kallon bidiyon nan za mu sa linkin shi a description in a Facebook ne comment na farko idan kuma a WhatsApp ne za mu turo da link ɗin a group ko kuma mu turo da application ma gaba ɗaya to za ka shiga application kamar haka bari mu gwada da wannan wani shi ma sai ka shiga application kamar haka da zaran ka shiga application zai nemo maka features da yawa kuma kowanne yana da sa za mu zo mu yi bayani a kai ɗaya bayan ɗaya to da yake za mu yi bidiyo ne akan yadda za ka yi kira kyauta mu kenan za ka nemi wifi calls gashi a nan kamar yadda kuke gani za ka shiga anan. nan wannan wayar ma sai ka shiga kana shiga zai nuna maka wannan fuska cewa turn on wifi sai ka buɗe wannan wayar wannan ma ka buɗe nata daga zaran ka buɗe za ka yi ta ba kamar haka kana fita zai indicating maka a saman notification bar cewa wifi calls click to end to abin da za ka yi a nan kawai shine za ka taɓa wannan alamar kiran gashi nan wannan mai blue a background nashi sai ka taɓa kamar haka zai fara searching for device kamar yadda kuke gani wannan wayan itel ne kuma ga shi searching sunanta kana taɓa shi haka za ga ya a nan gashi cewa invitation to connect from infinix 9 idan kana son kira kawai zaka taba taɓa wannan in kana son ɗauka wannan accept So bari mu ga wani ɗan matsala ne dai bari mu fixing nashi. to kamar yadda kuke ji gashi yanzu ya connecting idan da za ku iya ji ma za ku ji muryan yana maimaita kansa magana da nake yi alamun cewa wannan wayan da wannan wayan yanzu haka sun haɗu is connected kuma ko ina kake a faɗin duniya za ka ji abin da wannan mai wannan wayan zai faɗa wa mai wannan wayan to hanyar da za ka bi kai kira kyauta kenan a cikin wannan all tools mun gode da kasancewa da mu da sai mu haɗu a bidiyo